ina tambaya me aka samu shine hajiya mace aka samu kuma an mai da sunanki inna lillahi wa ina ilaihi raji'una ina ruwana da wani suna wai ce a sa sunana tun asibiti kuka sa mata sunan tar yanzu alhaji yau ne ranar suna amma har yanzu hajiya bata ɗora idanta akan jaririyar nan ba yanzu menene laifinta don ta zo a mace ka shekara ka nawa da yan auren da kobari ba a yi maka ba sai an magana ka ce yayanta likita ya ce ai hakuri a dai kara hakuri nan gaba nan kaza kuma dangin juyoyi hajiya wallahi gidan su yarinyar nan ko kaza ce aka kai ta gidan ko kwai ba ta yi fa saboda tsaban juyoyi ne a cikin gidan subhanallah hakura da alhaji ba zan iya zama da shi ba Subhanallahi. Akan wani dalili? Aure zai kara. Hajiya Binta me yasa idan kina yin wani abu kamar karamar yarinya ne? Amma baraka kin san likita ya hana ni haihuwa ko? Ni ba zan ƙara haihuwa da shi ba. Turin ya ce ba za ki ɗauki ciki ba ba za ki sake haihuwa ba shi Allah ne? Ga mijinku, kai abin da nake so, kai adalci a tsakaninsu. Ka riƙe su bisa amana da gaskiya. ko ba haka bane a zauna lafiya saboda ni dai duk wani abu da zai kawo min tasgaro a gidan nan ko wani bacin rai ko kuma wani abin da zai damu gidan nan to zan kau da kara ba aiki bane zan daukar hannuna wulli da shi na dauka kayi ban kwana da kowace irin damuwa ban kwana ta har abada tun da kana da ni gambo akwai matsala ba karama ba wace irin matsala alhaji aiki na ne kawar da kowace irin matsala wadda ta tunkaro ka